gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma sha uku ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da goma sha tara za mu yi magana ne akan yiwuwar barkewar kwalara saboda yanayin damuna da ake ciki yanzu. in aka je ba a zubar da shi yadda ya kamata ba lokacin damuna ne ruwa zai kwaso da shi ya dawo da shi gari kuma shi ruwa ba shi da iyaka musamman in babu hanyoyin da ruwan zai biya fita saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu ce zara wato kin sai yanzu damina ya shigo kenan. Ga hukumar lafiya ta ƙasa na NCDC ta sanar cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sansan Najeriya. A don haka ne a yau wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Kwari ya tattauna mana da likita akan wannan batu. Saboda Kano na cikin ɗaya daga cikin yankunan da aka ce hakan zai faru to muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook duk a cikin shirin yau da gobe. amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta ƙasa ncdc ta sanar cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan najeriya waɗanne matakai kuke ganin ya kamata ku ɗauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rabiu Nuhu na Bukka inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah tsafta cikin addini. Na farko ruwan sha mai kyau da lafiyayyen abinci da kiyaye muhalli da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalanmu baki daya ku tashi lafiya. Sai daga Ibrahim Sulaiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda ya ce ya kamata ana wayarwa da mutane kai musamman mutanen karkara akan tsaftar muhalli tsaftar ruwan sha da kuma tsaftar abinci to sai kuma amsar mu ta gaba daga bulama bulama gashu shi kuma ya ce Assalamu alaikum yau da gobe, barka mu da warhaka da fatan an yi sallah lafiya. To bayan haka masu iya magana dai na cewa wai ko kana da kyau ka hada da wanka. Ya kamata al'umma su kula da tsaftace muhalli sosai don kaucewa cutar kwalara wato annoba. Don kuwa rigakafi ya fi magani Allah ya mana tsari da ita. don albarkan annabi to amin. Sai daga Babani Basko Azare inda ya ce ni a ganina kamata ya yi hukumomin lafiya su haɗa kai da sarakunan gargajiya da masu anguwanni domin wayarwa da al'ummar da suke jagoranta kai yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Hassan Ibn Sani Wacakal daga jihar Yoben Najeriya inda suka ce babbar hanya da zamu mu bi domin kare kanmu da ma al'ummominmu daga kamuwa da cutar kwalara shine kula da tsaftar muhallanmu ku tashi lafiya yau da gobe. sai daga usman kasim kiringin mazaunin kasar libya inda ya ce to da farko dai gwamnati ta gaggauta daukar matakin da ya dace domin magance wannan annobar cuta ta kwalara a sassan najeriya to sai kuma wani amsar haɗin gwiwan daga aminu adamu malamai dori da adamu habu inda suka ce salam yau da gobe ikon allah hakika akwai buƙatar al'umma su ɗauki matakan tsaftace muhalli da kuma abinci domin magance fargabar kamuwa da wannan annoba ta cutar kwalara sai amsa daga sani musa abubakar dan zango inda ya ce salam yau da gobe matakin da ya kamata mutane su ɗauka shine tsaftar muhalli da abinci allah ya kare mu amin to sai kuma amsar suleiman s fulani girki inda ya ce assalam yau da gobe daga jihar sokoto ya kamata a kiyaye a duk lokacin da za a yi amfani da hannu zuwa ga baki ya dace a samu ruwa a wanke hannu da sabulu zai kawo sauƙin kamuwa da cutar kwalara allah ya kare mu amin amsa daga Imrana Abdullahi Tugno DC Washington Mubi inda ya ce yau da gobe tsafta ita ce jigo, tsaftar muhalli, tsaftar jiki da kuma ta abinci, musamman ruwan sha domin an fi kamuwa ta ruwan sha wannan shine ya kamata mutane su yi kokarin kiyayewa. Sai kuma amsa na gaba daga Isa bakanikin waya Sadam daga jihar Kebbi, inda ya ce salam yau da gobe abinda ya kamata al'umma su yi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara shine tsaftar muhalli da abinci da kuma ruwan sha sannan in za a ci abinci a tabbatar an wanke hannu da baki ku tashi lafiya sai daga bashir abubakar karre daga jihar kaduna karamar hukumar kubau Karre World inda ya ce yau da gobe ya kamata hukumomi su miƙe tsaye gurin faɗakar da mutane su dinga tsaftar muhalli ina ganin idan aka yi haka za a cimma nasara gurin magance kamuwa da wannan cuta. To sai kuma amsar Ibrahim Umar Wuba daga Adamawa inda shi kuma ya ce babban mataki da ya kamata a ɗauka shine tsaftar jiki muhalli da abinci da abin sha. sai amsa daga shu'aibu zidane inda ya ce salam yau da gobe da farko dai addu'a sannan kuma gwamnati da mu al'umma mu tashi tsaye mu haɗa hannu domin yakar wannan cuta saboda mu gudu tare mu tsira tare in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira sai kuma amsar abdullahi laki funtuwa inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ya kamata mu ɗauki matakin kaucewa kamuwa da cutar kwalara ta hanyar tsaftace abubuwa da za mu ci tare da gyara magudanar ruwa a cikin gida da da waje sai daga dauda garba baushi age da muhammad sadi ɗan hausa inda suka ce ya kamata hukumomin lafiya da su tashi tsaye don magance wannan cutar To yanzu kuma sai amsar mu ta ƙarshe daga sani mai lange-lange ya wuri inda shi kuma ya ce ba shakka matakin dai bai wuce na tsabtace muhalli da kuma tsabtace ruwan da muke amfani da shi ba da fatar Allah ya tsare mu da iyalanmu daga wannan cuta mai kisa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyinmu. Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari domin jin tattaunawarsa da Dr. Usman Muhammad na asibitin koyarwa ta Aminu Kano. Dr. Usman hukumar kula da cututtuka da takaita su ta kasa ta wata ƙididdiga da ta yi hasashen cewa a wannan damuna za a iya samun karuwar wato eh, cutar wannan kwalara a tsaka wasu sassan ƙasar nan musamman ta yi magana a jihohin zamfara da bauchi da kuma kano a takaice a dunkule ko za ka fahimce mana yaya ne ita yanayin wannan cuta ta kwalara to ita a takaice a hausance ana cewa kwalara kamar cuta amai da gudawa sannan kuma akwai kwaye cuta wanda a likitance sai ka same ta bayan misali mara lafiya ya zo da rashin lafiya amai gudawa sannan ka dauki bayan gida an gwada an tabbatar cewa ita ce sannan za ka ce mutum yana da amai da gudawa na cutar kwalara to ita wannan kwaya cuta ana samun ta ne mafi yawanci a tsakankanin yara ƙanana zuwa dattijai wanda suke da shekaru da yawa amma ba yana nufin akwai shekarun da ba za a iya samu ba kuma hanyar da ake kamuwa da ita shine ta rashin tsafta ko kuma in ce mutum ne ya sha ruwa wanda yake gurɓatacce ko kuma a'a ya ci abinci wanda yake ya gurɓata da ita wannan kwaya cutar har ila yau za ka iya samun shi a tsakankanin mutanen da za su iya zuwa bayan gida su fito ba tare da sun wanke hannunsu ba sannan kuma akwai nau'in mutane kamar misali yadda muka ce masu shekaru akwai wani sinadari da cikin mutum yake samarwa mutum ya ci abinci yana tafiya daga makogwaro ya yi ƙasa ya je ciki to a ciki akwai sinadarai da wannan ciki halittar ciki take samarwa sinadari na acid to mutanen da suke da matsalan isasshen wannan acid din sukan kamu da wannan kwayar cuta ma'ana abin da nake so in ce shine in misali mutum ya ci ya sha ruwa ko ya ci abinci wanda yake ya gurbata da wannan kwayar cuta ba lalle ya kawo kwayar cutar ba sai ya kai yawan da ya fi karfin garkuwar jikin mutum to amma eh, ta yaya ne kai tsaye misali a gida kafin na je asibiti zan iya gane cewa wannan amai din nan da gudawa wannan da yaro yake ko wani babba ko wani mutum a gida eh, alama ce ta wato amai wato kwalara kuma me zan yi to kamar mu a likitance eh, akwai kalan gudawa za ka gani kamar misali yau mutum ya dafa shinkafa an tace ruwan saboda haka yadda ake amfani da shi domin faɗan wannan ma'anan amai da gudawa na kwala yana yakan zo da kaman shi bayan gidan ko kuma gudawan takan zo da kaman an dafa shinkafa ta dafu an tace ruwan saboda haka wannan shi ne amma akwai ma'ana wannan ruwan shinkafa yawa wannan ruwan shinkafa mm. kuma mutum yana yin shi ne da yawa ainun mm. yakan zo da amai amma ko ba amai kamar an buɗe ruwan famfo kamar an buɗe famfo sannan kuma yakan zo da kaman kalan wannan ruwan shinkafan da aka tace hmm. sannan kuma a gida mutum kawai in ba in yana amai ko guda ya kamata a ce aje asibiti saboda haka ko kana tunanin kwalara ko baka tunanin kwalara in dai mutum yana amai ko guda ko amai da guda abin da ake bukata shine aje asibiti la'akari da yanayin mu wato cibiyoyin kula da lafiyar suna da nisa ko da a cikin birane ne ma za ka ga daga anguwar da watakila asibiti yake zuwa unguwar da nake zaune akwai tazara kuma akwai abin da kuke cewa kamar first aid sannan in ka duba karkara ma musamman wani garin gaba ɗaya ma za ka ga babu wata cibiyar lafiya sai an yi tafiya mai nisa da haka eh, idan haka ta kasance wannan matsala ta gudawa matakin farko kafin a kai ga asibiti me za a iya yi wa shi mara lafiya a matsayin wato eh, agajin gaggawa to a hakikanin gaskiya shi amai da gudawa yakan zo da ainihin kaman ruwan da yake fita daga jikin mutum ya yi yawan da abin da ake bukata shi ne da gaggawa mutum yana yin gudawa nan a tafi da shi asibiti saboda haka a gida gaskiya first aid to za a iya taimakon gaggawa za a iya ba mutum ruwan gishiri da siga amma fa wannan bai kai yawan da zai rike rayuwar wannan mara lafiya da yake amai da gudawa babban abu shine asibiti kuma abin da na sani shine mafi yawanci yanzu tun shekaru da yawa da suka wuce tun kafin a rawun shekara a shekar 1970 zan ce 1970 mm. a ƙasa a kasar nan an yi asibitoci ƙanana da in ka je yanzu misali in ka ɗauki garuruwa za ka ga kusa da kusa ba za a rasa asibiti ba dan karami wanda za a ci wani lokaci sha ka tafi mm. da samu amma za ka tare da cewa ba ma jami'an kula da lafiyar ko kuma ma lokacin sun yi sun tashi tun da zance ne a zo da safe um, sannan kuma a tashi da yamma guda kuma ta faru da magariba ko tsakar dare to kamar yanzu a hakikanin gaskiya akwai asibitocin nan suna nan to in ma kamar yanzu akwai abubuwa da gwamnati take zuwa da su kamar yanzu akwai kwanan nan akwai wani abu wanda ake so a ɗauka mutanen gari misali wanda suke zaune sun ɗanyi makaranta za a koya musu abubuwa yadda za su gane cututtuka kuma in aka yi wannan za a tabbatar da hanya da za su kai mara lafiya asibiti saboda haka gwamnati na kokari tana yunkuri ta bangaren gano irin wannan matsaloli wuraren da ba su da wannan ko kuma a suke da matsala ko kuma ko da akwai akwai wanda in an yi din saboda za a iya samun rashin lafiya amma ba kowa ne zai iya gane cewa wannan fa rashin lafiya kaza ce. ka bayyana mana yanayin da za a iya ganin watakila ita amai da guda take ko kuma kwalara hmm. watakila ko za ka yi mana karin haske game da abubuwan da suke sabbaba ta musun ya samu kansa a cikin yanayi na kwalara to kamar yanzu mun yi bayani a baya na farko misali mutum ne ya yi je ban daki ya yi bayan gida ya fito ba tare da ya tsabtace hannun shi ba ko kuma a'a ruwa ne yara suka je suka yi kududdufi suka yi wanka ko kuma a'a wasu sun je bayan gari sun yi bayan gida an yi ruwan sama ya kwaso wannan ruwan ya kawo shi kududdufi kuma mutane sun ɗauki ruwan nan sun zo sun sha shi ko kuma a'a rijiya ce aka yi a ƙauye ba a yi ta yadda ya kamata ba domin mu a likitance akwai abubuwan da muke dubawa kafin mu ce wannan rijiyar ta kai ta kai a ɗauki ruwanta a yi amfani da shi ba tare da shakkun ko za ta kawo ƙwayan cututtuka ba saboda haka rashin wayannan zai iya sawa bayan gida an yi shi an ya taho ruwa ya kawo shi cikin gari ya shigar da shi inda mutane suke zuwa su ɗau ruwa su sha bayan sun sha kuma zai iya kawo wannan ita wannan rijiyar ko a likitance ka ce ko a likitance akwai yadda ake tsara rijiya har ma ku amince cewa dan adam ya amfani da ita wace ya fasalin take na farko ana la'akari da akwai dan siminti da ake sa ya yi tsayi akalla inci kusan biyu sannan kuma daga cikinta ana so a samu concrete wanda za a sa na siminti yadda koda akwai hanyar da kankare za a sa shi ma wanda koda akwai ruwa ya taho ba zai bulla ta cikin wannan kankaren bai bata shi sannan kuma ya kamata a ce akwai murfi sannan akwai kuma ko guga ko bokiti wanda duk lokacin da aka zo za a ɗauka ruwan nan a yi amfani da shi to haka ya kamata rijiya kaga ba murfi kuma babu wannan concreting ruwa zai iya ɓaci da abin da zai iya kawo cuta bayan kwalara da wasu abubuwa ba. cibiyar dakile yaduwar cutuka ta najeriya ta ce za a iya samun karuwar wato ita wannan cuta ta kwalara a cikin wato wannan yanayi na damuna duk da cewa cutar bata bar najeriya ba kuma dama ana fama da ita amma ta ce alkalman akwai yiwuwa za su karu saboda shigowar damuna menene alakar yaɗuwar wannan cuta da yanayin damuna to kamar shi yanayin damuna yanayi ne da za a samu za a iya samun kamar ambaliya sannan kuma hanyoyin ruwa za su iya toshewa yanda ruwa ya zo ba zai bi hanyar ruwan bai ya fita ya je inda ya kamata ya tafi ko bayan gari ko makamantansu har ila yau lokacin damuna ne lokacin da za a yi ruwa da yawa kuma zai iya daukan bayan gida da aka yi a gari a bayan gari ya shigo da shi gari ya shigar da shi ma rijiya misali in ba a yi ta yadda ya kamata ko gida ma ya ɓata ruwan an ajiye shi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu kammala hiranmu da mahmud da dr usman bari mu dan shakata da wannan wakar. har ila yau a lokacin damuna lokaci ne da yara za ka gani musamman a karkara za su je ku diddifi su yi wanka wasu su yi bayan gida wasu su yi fitsari a ciki da makamantansu sannan kuma misali a ce a gari a ce suna da shadda saboda haka an kwashe masa ko kuma ce masai an kwashe an fita da shi bayan gari akwai yadda ya kamata a ce an zubar da wannan bayan gidan mm. saboda haka in aka je ba a zubar da shi yadda ya kamata ba lokacin damuna ne ruwa zai kwaso da shi mm. ya dawo da shi gari kuma shi ruwa ba shi da iyaka musamman in babu hanyoyin da ruwan zai biya fita saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu sannan kuma mutane za su yi amfani da shi su sha wannan zai iya kawo wannan kwakwayar cuta mutum ya kamu da shi alakar ita kwalara kenan da yanayin damuna a kware kwa eh, to yanzu idan ya zama cewa misali eh, ga matakai da aka ɗauka na watakila karewa eh, yanayin tsafta da kai magana cewa iya ɗaya daga cikin abubuwan matakan kariya idan ya zama na zo asibiti um, me ya kamata kuma na kiyaye da shi wato bayan da watakila likita ya gani to wato shi karewa daga irin wannan ko ba ita ba ma kowane rashin lafiya abu ne da yake bukatar kai da ni da gwamnati da kowa da kowa misali in muka ɗauki kowa yana da gudunmawa da zai bayar domin a tabbatar cewar an kiyaye wannan kwayar cuta kamar yanzu a gwamnati mun yi magana cewar ah, gwamnati amin kamar misali ruwa da rijiya da makamantansu ko da a ce gwamnati ba ta kawo muku ruwa ba to ya kamata a ce akwai tsarin cewar in dai za a yi rijiya kawai ko su ne za su haɗa kuɗi su yi ko da kansu za su yi to a yi ta yadda ya kamata yadda za su kare kansu daga ƙwayan cuta saboda haka a yi rijiya yadda ya kamata yadda za ta samar da ruwa gwamnati za ta iya yin doka da za ta samar da ruwa a ko'ina a ko ina yadda za a tabbatar cewa babu wannan kwaya cuta. mutum za iya kamar mutane ka iya amfani da wasu sinadarai misali watakila na kashe kwayan cutuka kafin su yi amfani da ruwa misali to ka san shi abu ne da akwai yadda ya kamata a yi amfani da shi akwai yawan shi akwai sinadarai da ake da su wanda za su kashe kwayoyin cuta amma abu ne da yake bukata sai ka auna yawan ruwa ka auna yawan shi wannan magani da makamantansu saboda haka ba abu ne da za mu ce kowa ya je ya ɗauki ruwa a kududdufi da yake ya ɓaci ya sa wannan sinadari ba domin ya kare kanshi saboda haka babban abu muna da rijiya rijiyar nan a kula da ita a samu ruwa mai kyau a sha idan aka kai mutum asibiti galibi musamman saboda idan abin ya yawaita za ka gaba ba ko waɗanda marasa lafiya ba ne ake kwantar da su ya ce likita ya gan gansu ya rubuta magani ya faɗi kuma yadda za a yi daga baya kuma su tafi gida yaya ya kamata mu'amalanci mutanen da ake zargin suna da wannan cuta ko kuma aka tabbatar da su sun kamu da ita cutar kwalara misali to a hakikanin gaskiya ita kwayar cutar gaskiya tana da zance yanzu nan mutum zai iya kwasuwa da ita to kamar aka tabbatar da cewa mara lafiya yana da ita wannan rashin lafiya su ma'aikatan asibiti za su yi magana kuma za a kula wajen yanda za a tsaftace in yayi gudawan nan yanda za a tsaftace gudawan nan a lokacin da ake kula da shi da kuma ko an sallame shi daga asibiti sannan kuma dama mara lafiya yana kwance a gadon asibiti ba za a ci abinci tare da shi ba sannan kuma in ka taba ko gadon shi ko katifar shi ko mai ya kamata a je a tsaftace hannu yadda ya kamata kwarai da gaske a wanke hannu sannan kuma za a yi a yi kokari a nemo taya ne ake tunani in abinci ne in ruwa ne to ina menene ainihin hanyar da shi wannan mara lafiya ya kwasu da wannan cuta domin a yi a ɗauki matakin da ya kamata Mana idan aka waye gari mutum ya kamu da wannan cuta ya zama wajibi kenan ga mutanen gidan su eh, su diddigi su ga me sababa masa wannan yanayin shi kaman in suka gani za su je asibiti a asibiti ma likita sai ya gani ya duba ya yi gwaje-gwaje ya yi bincike kafin ya tabbatar cewa ita ce saboda haka su mutanen gida ba za su iya cewa wannan kwalara ba ne ko kuma cuta amai da guda ne na kwalara sai har a asibiti an yi a asibitin ma sai an ɗauki gwaji na bayan gida an kai an gani an tabbatar da ita sannan za a ce ainihin amai da gudawa ne na kwalara. kamar wannan bayanin yana nuna cewa akwai wasu cutuka kenan da suke kama da kwalara misali tunda yawanci mu misali a karkarance ko a cikin gari za ka iya kawai da mutum ya fara amai da gudawa kuma irin wannan mai tsululu din kawai ana cewa wato kamar yanayin kwalara amma wani lokaci kuma aka zo gunku a nan asibiti sai ku ce ba kwalara ba ce wannan yana nuna cewa akwai cutuka masu kamanceceniya da kwalara eh akwai cututtuka musamman a yara da kuma masu shekaru wanda za su zo ma da gudawa yaro zai iya yin zazzabi ma na malaria zai iya zuwa ma da gudawa saboda haka gudawa ba abu ne da wai za ka yi amfani da shi ka ce ai mutum yana da ah, Eh, amai da gudawa na kwalara ba mafi yawanci wanda muka ce su ne kamar misali yara ƙanana da manya masu shekaru abubuwa da yawa za ka iya cin abinci ma da kamar misali irin ko sinadari ko gishiri ko magi ko mai yayi yawa zai iya sa mutum cikin shi ya lalace ya yi gudawa amma kowane kwayan cuta da yake zuwa da gudawa yana zuwa da wasu abubuwa wanda kawai a asibiti ne za a iya ganowa cewar e eh, wannan cuta kaza ne ko amai da gudawa ne ko ba a mai da gudawa ba ne domin sai ka zo za a tambayi za a yi dauki za a yi tambayoyi sannan a gwaje-gwaje a dudduba sannan daga nan ne shi likita zai fara ragewa cewa in ina tunanin abu biyar ne zai zo da amai da gudawa la'akari da abubuwan da ka zo da shi a haka a haka daga tambayoyi da dubawa da kuma gwaji zan dawo da shi ɗaya biyu har in zo zuwa ƙarshen abin da ya kawo wannan rashin lafiya. Tun da ita ga hukumar kula da takaita cutuka ta Najeriya ta ce za a sami wato yawaitar wannan cuta ta kwalara a yanayi wannan na damuna da muke tunkara ko kuma da muka shiga. musamman ta fayyace uh, wato jihohin kano da zamfara da kuma bauchi menene ya kamata mutane si a ɗaiɗaikunsu su tunda gashi an yi hasashen abin da zai ka iya afkuwa to kamar ɗaya daga ciki shine na farko wannan kamar faɗakarwa da ake yi gidajen rediyo talabijin da jaridu su ci gaba da faɗakarwa sannan da bukata ainihin mu canja ɗabi'unmu wajen tsafta domin ba wanda zai zo ya tsaftace ka da kanka da gidanka sannan kamar ƙauyuka da sukan je waje su bayan gida babban abin da ya kamata ko aikin gayya ne suke yi a yi masai a gidaje ko wannan yau a yi masai a wannan gidan gobe a yi haka haka kowa zai iya samun masai sannan masai ya cika akwai yadda ya kamata a kwashe sannan akwai tsarin yadda ake zubar da bayan gida in masai ta cika sannan har ila yanzu akwai mutum zai ci abinci ya wanke hannun shi bayan ya ci abinci ya wanke hannun shi in an gama cin abinci a wanke kwano a ajiye kara bar abinci a buɗe sannan kuma masai a rufe ta to wannan su kaɗan daga cikin abubuwa ne a kan kanmu da za mu yi domin karewa sannan in mutum yana da amai da gudawa a gida kai ba naka bane ka ce kwalara ne ko ba kwalara bane abin da ake so shine a je asibiti a tuntuɓa a yi gwaje-gwaje a sani a tabbatar da magani sannan kuma kira ga al'umma da gwamnati gaba ɗaya shine a samar da ruwa ingantacce wanda al'umma za su yi amfani da shi ba tare da tsoron ciwo zai kawo wannan kwayar cuta ba in gwamnati ba ta yi ba a ɗaikunmu kafin gwamnati ta ankaro za mu iya zuwa mu haɗu muna da samari a da za a yi aikin gayya a yi rijiya a yi kwashe hanyar ruwa saboda haka yana da matuƙar kyau mu san cewar mu ta muci duk abin da gwamnati za ta yi dole ne ko kuma um, kasashe masu taimako ko kuma kungiyoyi masu taimakawa domin inganta lafiyar mu duk abin da za su yi domin taimaka mana bayan kanmu ne domin mu lafiyar nan ta ce dole sai mun yi mu sannan za mu kiyaye wannan kwayoyin cututtuka banda kwalara ma gaba ki daya sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Legi ya kwaɗai ce, ba baka yau gobe dan ka bashi yake so. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ba dan kudi suke ba ha ba dan budan yabo ba ha ba dan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi mu ma a nan mun gaida likitoci mun san ba don kuɗi suke yi ba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni julie lathers gresham da injiniya mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa zara aminu fage ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya zan ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu